mustafa uban kasa kuma ɗaya da cikin manyan jagororin al'umma musamman a wannan sarki ko masarautar samun tasarruf ma da الشرع الحكم الشرعي وهو حكم كان سواء بينما رأيت da shugabannin al'umma da yan uwa na almajirai da gina na yi na kaiwa irin tsarin musulunci na fadi a tsarama a yau wa rahmatullahi wa barakatuhu yau bakwai ga watan shawwal bayan jiran masallala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya ce da biyar ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar daga wannan masallacin juma'a da ke gaba da cibiyar IPN da ke nan daukar shanu a baya karamar hukumar mulki na sabon gari ta hukumar Najeriya Allah ta fara ta'ala ya haɗa a wannan wuri domin gabatar da wa'azi na goron sallah wanda kwamitin da'awa na wannan masallaci ya shirya da yadda ya kuma aka hukumar لأمسى كيدا يقول الزبار تسا وأسيب الحمد لله ما لم ينسى كأسنى الحيوان من أبو الأولاد الشيء وما عملت الحكومة والمسلات من الحكومة مرأة مرأة تزوى shi ma da zai gabatar da wa'azi kamar yadda ɗan uwa wato ma'amfani a action kusan wajen kowa a ƙarfa amma a haɗuwa ga ga mana wata kila wasu karo na farko kenan wasu kuma ba a karo na farko ba amma dai ba a samu kila yanayi kwatan da suke wannan da za a ce ga mana ba na so mai shiga bayanin kan ba da tarihin malam musamman da yake yi talatin a makai kuma malamin ya yi sunan samun karfe goma a don haka ba na so in ja mu kan amma kamar yadda aka saba ba laifi a kan rusuro wani game da malam domin a karfafa gwiwar mu da sauran jama'a masu saurare game da shi malam da kuma irin abin da ake so mu ma mu yi domin mu ba da ba da gudunmuwan gwamnatin al'umma kamar yadda malam ne ke ba shekara da shekaru ko muna da kwanza a alaƙa da gajiyar da Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana kuzari da karfashi Allah ya hana shi gajiyawa wajen ci gaba da yin hidima ga al'umma wa kiya me wa al'umma yau babban malami sai da cikin manyan malaman wannan kasa a shek الإمام دكتور الشيخ علي عمر أؤمن شيني بقى الإمام masallaci kuma babbar jagorar cibiyar alfukan da ke nasarawa a jihar kano sannan malam babban malamin ya jami'a a jami'ar bayero ke kano yana tambayar koyar da darussan musulunci da nazarin shari'a a jami'ar bayero ke kano kuma malam shi ne zama farko wanda ya jagoranci cibiya ta musamman da aka kafa a jami'ar bayero da ake karanta wato center for islamic civilization and interfaith dialogue wanda malam ya yi shekaru da ka'ida ta aiki ko ka'ida ta irin wannan shugabanci ta kanada ya kammala kafin daga baya aka malik shehu ya karba ya ci gaba kuma aka ci gaba ya zuwa ranar aiki wannan a mataki na aiki kenan da kuma mataki na hijira a shafin amma malam a mataki na a halin yanzu shi ne matsayin shugaba na majalisar koli na kula ko tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya wato Sultan ko shari'a islamiyya kuma duk da cewa malam shi ne makarci shugaba gaskiya jagoranci ne ibada ba kamar mu da muke tare da shi ma ake cewa shi ne ɗauke da daga kowai a cikin wannan tafiya kamar su na alƙarfa bayan nan a matakin na ƙasa malam shi ne mataimakin shugaba na majalisar malamai masu ba da fatawa da ba da shawara ga babban banki najeriya dangane da abin da ya shafi harkokin mu'amaloli da hada-hadar kuɗi bisa ƙa'ida da tsarin akwai majalisa wacce central bank of nigeria ya kafa wanda wannan majalisa tana ƙarƙashin jagorancin a shek ibrahim saleh al-mutane wanda shi ne jagoranta shi kuma malam na nan shi ne yake masa a wato yake taimaka masa a matsayin kuma ko a wannan majalisa alhamdulillah mu da muka san ne ke faruwa saboda yanayin larurar shi shugaba da kuma shekaru da leda gaskiya kusan malam sai shi ke gudanar da al'amuran Allah ya kama wannan a mataki na kasa ne a mataki na duniya da kuma shirin kuma Allah ta'ala ya sa ya samu kabuli kuma haka dama aikin islami yake sai ga Allah ta'ala ya sa mutane da dama sun san irin kokar mutum sai ka yana ta samu wato dama mafi mai hidima ga al'umma ta duniya a halin da ake malam wato memba ne na majalisar kula da al'amuran shari'a da fatawa na cibiyar da ake kira isra a ƙasar malaysia wata cibiya ce da ke kan gaba ko ɗaya da cikin cibiyoyi da ke kan gaba wajen tabbatar da al'amuran da ke alaƙa da wasu ma'amaloli na hada-hadar kuɗi bisa tsarin musulunci sannan akwai hukuma ko kuma cibiya wacce take samar da tsare-tsare da dokoki da suka shafi tabbatar da cikakken tsari na ididdiga da bibiya da fa'ido a kan al'amuran da suka shafi mu'amalolin dukiya da tsarin musulunci na duniya ba su da da ke kasar baharai wato a a nan ma malam yamba ne na lajana ta malamai na wannan shi malam bai daɗe da barin kwamitin malamai na duniya da ke ba da shawara ga bankin musulunci da ke ƙasar saudi arabia wato a can jidda aiki e, islamic development bank kwanan da ba suke ba lokacin su yayi ko kuma ne aka samu canji aka canza wasu ya zama malam an wani a takaice in zan ta bayani malam nan ba ne a kaza malam shugaba ne a kaza to ba ma za a yi ba ko ba abin da ya tara amma ba ne ta yi yi ba da ya don saboda hakan ya karfafa mana zuwa. Kowanne mu nan ya ga inda yake da zai ba da gudunmuwa don ci gaba duk waɗannan abubuwa hidima ce ba kuɗi ba ne hidima ce ake yi ga al'umma wanda idan Allah ta'ala ya ba mutum wannan dama to sai godiya saboda haka kar in jamu da yawa wannan mutumin da na ambata mana to shi ne malamin da muka kira yau da zai gabatar mana da muhabara ilimin lahi da bayan wata kuma taken wannan muhabara na goron sallah shi ne darussa daga rayuwar magabata na gari ga al'ummar musulmin najeriya kuma za a gina bayanan ne akan aya goma sha uku a cikin suran gudra da kuma duk ayoyi ko hadisai ko bayanai da malam ya zaɓi ya a matsayin su ne wato jigo ga bayanan da zai gabatar mana duka dai muna mu saurare ne da kuma fatan alheri ga malam bisa wannan nake gabatar mana malam ina da neman taimakon Allah da shi da kuma mu da zamu mu saurare shi Allah ta baraka wa ta'ala ya sa a gabatar da wannan muhabara cikin nasara kuma Allah ya ba mu ikon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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه، شو قبل زمان dan na kuma kani na professor ahmad bello dogarawa uban kasa kuma a madakin zazzau a alhaji munir jafaru wanda kuma yana cikin majalisar amintattu ta cibiyar alfurkan da ke kano wanda masallacin alfurkan da nake limanci yake karkashin wannan cibiya tun aka asasa wannan cibiya da dan uwana kuma yayana shugaban kwamitin wannan masallaci professor abdullahi mustapha wanda nake a gode ma allah tabaraka wata'ala da ya sanya mu lokacin da muka shigo jami'ar amadu bello muka je samaru su ne yayyenmu da jagorori a kan hidimar addinin musulunci wanda albarkar kama rike mu da suka yi a matsayin mukarnansu allah maɗaukacin sarki bai samun ɗige a cikin 'yan gurguzu ko 'yan shan barasa wanda a lokacin nan sun cika jami'a sai Allah ya sanya mu muka zamanto a cikin mutanen kirki almar'u ala dini khalilihi ba na mantawa da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi mana wanda sanadiyar wannan Allah madaukakin sarki ya sa muka taso a lokacin samartakan mu akan tafarkin A hidima ga addinin Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya rayar da mu a haka ya ɗauki rayukanmu a haka Allah ya saka musu da alkhairi da kuma sauran 'yan kwamitin wannan masallaci da kuma 'yan uwa maza da mata da suka halarci wannan zama da za a yi na lecture goron sallah dukkan bayan wannan shimfiɗar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina godiya ga Allah tabaraka wata'ala da ya bani ikon halartar wannan majalisi wanda da akwai lakcar maraba da ramadan wanda ya kamata a ce na zo na gabatar da ita amma yanayin rashin lafiyar ɗan uwanmu imam ahlus sunna sheikh malam abdulwahab abdullah allah ya kara masa lafiya allah ya inganta masa lafiya ya tayar da kafadarsa ya sa ban samu zuwa ba to amma ga shi allah madaukakin sarki ya nufa ya kaddara na halarci a wannan lecture kuma wannan ita ce lecture ta farko da zan halarta a wannan masallaci wanda tun lokacin da muka bar zariya ake ta kokarin kafa shi gashi sai yau allah maɗaukacin sarki ya sa a nake halartar taro na ilimi a cikin masallacin alhamdulillah na gode ma allah da wannan ni'ima kuma na roƙon allah maɗaukacin sarki ya amfane mu da wannan zama kamar yadda aka ji daga shugaban zama unwanin abinda zan gabatar da a dan abinda zan dan tsakuro in gabatar ga yan uwa a cikin wannan zama shine darussa daga rayuwar magabata nagari ga al'umma musulmin Najeriya a musamman wato game da aya ta goma sha uku cikin suratul hujurat wato ayar ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun Habib. wa inna darusa za mu samu mu mutanen Najeriya daga rayuwar magabata na kware na wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da abinda wannan ayar ta kunsa wannan mazu'in ya dace da halin da muke ciki yanzu saboda irin kalubale da al'ummar mu ta zo take fuskanta wanda a wato kalubale ne mai hadarin gaske wanda zai iya ruguza wannan al'umma da irin abin da ta samu na kyakkyawan alƙadari, da kyakkyawan matsayi a wannan ƙasa. mun san al'ummar Najeriya al'umma ce ce mai tarin albarka kamar yadda kafin mu fara a fara wannan zama muke tattaunawa da mai girma ma dakin zazzau kan cewar fatanmu ga wato gyaruwar wannan al'umma da ƙaunanmu ga Allah abu ne mai ƙarfi saboda wannan al'umma ta Najeriya ta sha bamban da dayawa daga cikin ƙasashen musulmi na duniyar yau shi ne yake a muke cewa wato yanda al'ummar Najeriya suke ruko da addini kuma suke komawa ya zuwa addinin musulunci musulmin Najeriya suke riko da addinin musulunci kuma suke komawa ya zuwa ga Allah jalla wa'ala a cikin abin da yake fuskantar su da wuya ka same shi a cikin wata al'umma daga kasashen larabawa da ma waɗanda ba na larabawa ba shi ne yake bani labarin tafiya da suka yi kasashe na musulmi musamman na larabawa da yawa wanda wannan misali ne na bambanci tsakanin mu mutanen najeriya da waɗanda suke na waɗancan kasashe wajen kula da sallah wanda su kuma a can sai ka ga mutum sai ya ce sai ya kai ɗan shekara arba'in ma zai fara sallah da mayar da al'amari ga Allah da yawaita addu'a kan Allah maɗaukacin sarki ya jibinci lamarin al'umma wannan abu wato ya ba ma Nigeria zaman lafiya da wato tsallake rijiya da baya kamar yadda ake faɗa a kan halaye da yawa da ya samu ƙasar wanda mutane da dama suke ganin ƙasar za su warwace ko ta kai gaba da ƙasar za ta rubuce amma sai ka ga allah maɗaukakin sarki ya tserar da wannan ƙasa to mu muna itikadi babban abin da ya kawo wannan shine abin da halin da musulmin najeriya suke a ciki da irin tsayuwarsu da rukonsu da addini da haɗin kan musulmin cikin ƙasar a kan riko da addini da komawa ya zuwa ga Allah ba tare da bambancin ƙabilanci ko harshe ko makamancin wannan ba to yayin da ya zama to yanzu mun zo mun fuskanci kalubale da ake nema a ruguza wannan haɗin kai da wannan tsayuwa ta al'ummar musulmi da kuma a raba su da abin da yake ne ta gomacin samun wannan tsayuwar to a wannan riko da addini da haɗin kan to hakika za mu fuskanci kan cewar wato nema ake yi a sare jijiyar da ta kafa mu da ƙasa ba wai a sassabe mu ba a a sare mu daga asali wanda yake kuma wannan shi ne babban haɗari domin kamar yadda Allah yake cewa babban abu wato abin da yake rugu Allah yana da misalin yanda ya ruguza al'umomi da cewa ya zo musu ta asalin su ne qad makara alladhina min qablihim fa ata Allah bunyanahum min alqawa'id fa kharra alayhim as-saqfu min fawqihim wa atahum al'adabu min haythu la yash'urun waɗanda suke gabanin su wato gabanin kafirai da suka karyata annabi sallallahu sun yi mummunan makirci sai Allah ya zoma wato ginin su Allah maɗaukakin sarki sai ya zo ma ginin daga ƙasa ya ruguza ginin fa harra alaihi saqafu min fauƙihin sai rufin ginin ya faɗo a kansu wa atahumul azabu min haifu la yash'urun azaba ta zo musu ta inda ba sa tsammani wani ita ce ainihin halaka wanda Allah ya buga misali da ita ga abin da yake faruwa ga waɗanda suka kafirta to ƙoƙarin ƙalubalen da muke fuskanta shine nema ake a ruguza mu daga asali ɗaya daga cikin abin da yake shine asalinmu da ya kafa mu shine ake so a rubuta to kuma wannan lecture a zaben wannan maudu'in wato yana dacewa da a ɗaya daga cikin waɗannan asalai da ake nema a rubuta shine asalin da ya haɗe mu muka zamanto al'umma ɗaya ita wannan sura wadda ayar aka ɗauko aka ce mu ɗauki darasi dangane da wannan ayar suratul hujurat a nisan sura ce da waɗansu malamai sukan yi huduba da ita ma hudubar juma'a akan sura saboda abinda ta ƙunsa na darussan gina al'umma wannan surar daga cikin manya-manyan jigon abin da ta zo da shi shine abin da zai tsinke baraka in ta afku a tsakankanin musulmi wato ba mamaki musulmi su samu baraka a tsakaninsu ba wai ɗaiɗaikunsu ba a'a al'umma ko jama'a na musulmi su samu saɓani da har zai kai ya zuwa ga yaƙi da juna kuma duk da haka suna nan a musulmin wannan yaƙi da junan ba zai raba su da imani ba wannan yana daga cikin haƙaɗi yana daga cikin abu wanda yake tabbas yana faruwa saboda addinin musulunci addini ne da yake mu'amala da waki da abin da yake shine akwai addinin musulunci ya san cewar mu mutane ne ba mala'iku ba ne mu wanda ba ma saɓan Allah a'a mu mutane ne wanda a cikin sifar mutuntakar mu har za ta kai mu yi rigima rigimar da za ta kai ya zuwa ga yaƙi da juna to da Allah maɗaukacin sarki ya faɗi yadda za a yi wa in fa'ifata ne minal mu'minina fattatalu fa bai nahuma, idan jama'a guda biyu daga mu'minai suka yaƙi da juna to ku sulhu tsakaninsu, idan ɗaya jama'a ta yi zalunci a kan ɗaya to ku haɗu ku yaƙi wadda ta yi zalunci har sai ta dawo ya zuwa ga al'amarin Allah sannan ku yi sulhu tsakaninsu da adalci sannan Allah ya tabbatar da cewar musulmi su ne kaɗai ‘yan uwan juna wato babu ‘yan uwantaka sai ‘yan imani babu ‘yan uwantaka sai ‘yan imani Allah maɗaukacin sarki sannan sai ya gaya mana abubuwa waɗanda suke kawo ɓaci tsakani na ba'a da ƙifce da yafuce da aibata juna da cin naman juna da mummunan zato ga juna da shiga burtu ta jasusi domin ka binciki ka gano al'aurar ɗan uwanka duk waɗannan su ne ɗaiɗaikun abubuwan da suke kawo ɓacin ɓaci tsakanin zamantakewa tsakanin zamantakewa ingantacciya da ake gina al'umma da ita to sannan sai Allah ya kawo wannan aya wadda take nuna mana asasin da yake sanya wannan shine jin cewar akwai fifiko na wato na wata sifa daga cikin sifofin da yake ba su ne suke tabbatar da fifiko ba shi ne fifiko bisa jin ƙabilan ƙabila ko nasaba ko usuli ko jinsi ko kalar fata ko inda ka fito ko gari ko makamantan wannan Allah ya ruguza wannan al'amar da ayar nan wanda yake ita ce za mu ɗauke ta kuma wato wannan saboda yadda al'umma da tafi kowa al'umma da tafi kowace al'umma aibata junanta saboda ƙabila babu kama al'ummar larabawa babu kama al'ummar larabawa haka suke kuma wannan sukan da aibatawar annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin al'ummarsa ba za su bari ba al'ummar larabawa ne fa akwai wata kabila da ake ce mata kabilar bahila wai wani balaraban daji ba kauye aka ce mata a idan aka ce ka shiga aljanna amma kai dan kabilar bahila ne za ka yadda ka shiga aljanna a ce ka shiga aljanna amma kuma a mai da kai ɗan ƙabilar bahila ƙabila ce daga cikin ƙabilun larabawa ya yi shuru ya sufi da kansa ya ce eh zan yadda amma da sharaɗi kada 'yan aljanna su san ɗan ƙabilar bahila ne ne <laughs> saboda yana ganin in dai har 'yan aljanna suka san cewa shi ɗan ƙabilar bahila ne to ni'imar da ake samu aljanna ba zai same ta ba domin sukan ce wai kare ma in aka ce masa ya kai ɗan ƙabilar bahila sai ya rinka haushi saboda mummunan an wai an danganta shi zuwa ga wannan ƙabila to irin fa abubuwan da ke tsakanin su kenan wanda wannan abin ya sanya su suke wato yaƙi da juna da aibata juna da rashin auratayya da juna to addinin musulunci shine ya zo duk ya rubuta wannan wannan ayar ita ce kamar ta nuna mana wato asasin abinda zai yi maganin rarrabuwar kai da har zai kai ya zuwa ga wato jama'a jama'u a jama'a biyu na musulmi su kai suna ga yaƙi da juna wato asasinsa shine wannan abin da ke cikin zuciya na abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi aljahiliya ubayyatul jahiliya ubiyatul jahiliya wato alfahari da jiji da kai na jahiliya in aka in aka ambaci jahiliya ana ambatan rayuwar da take kafin zuwan addinin musulunci abinda ya kasance al'umma take a kai kenan ko musamman al'ummar larabawa wanda suka zamanto sun ne al'ummar musulmi na farko to mu anan ana ƙoƙarin a kawo wato rarrabuwar kai tsakanin ƙabilun musulmi tsakanin wato harsuna da ƙabilu na musulmi na wannan ƙasa wanda ba a san da wani bambanci tsakankaninsu ba mu koma dai na zuwa ga tarihin musulunci mu gani kun ga a farkon addinin musulunci kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi ga dukkan mutane ne don haka da ya kira kuma Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ga mutane ga baki ɗaya dukkan mutane da suka zo a zamaninsa sallallahu alaihi wasallam har Allah ya naɗe kasa al'ummar ce al'ummar da'awarsa ce da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ta game su ga baki ɗaya da dukkan saɓanin jinsu ba ga larabawa kawai aka aiko shi ba ba kamar annabi isa da aka aiko shi ga bani isra'il ba haka zalika annabi musa da annabawan bani isra'il shi ga dukkan mutane saboda haka da aka aiko shi zuwa ga dukkan mutane ya tabbatar da wannan asasi na kan cewar allah maɗaukakin sarki kamar yadda wannan aya ta zo ya halice mu ne daga asali guda daya min zakarin wa unsa namiji da mace su ne annabi adam da ummuna hawa ko kuma kowanne daga cikinmu an halice shi daga mahaifi da mahaifiya fuska biyu na tafsirin wannan aya kowa an asalinmu ya zuwa ga annabi adam ne da hawa to sannan Allah ya sanya mu shu'uban wa qaba'il ash-shu'ub ash-sha'ab shine wato taro na kabilu masu yawa kabilu da suke komawa ya zuwa ga asali guda daya wato yanzu kamar alal misali ka dauki larabawa waɗanda aka mayar da su larabawa wanda ake ce musu al'arabul musta'ariba su ne waɗanda suke komawa ya zuwa ga adnan wanda ake ce musu al'adnaniyun suke komawa ya zuwa ga annabi isma'il ba 'yan ƙahfan waɗanda su ne suke al'arabul da suka zo daga yaman ba to su al'umma ne to ƙarƙashin al'umma za a samu shu'ub ƙarƙashin al'ummar musta'ari musta'ariba akwai ƙabilar mudar akwai ƙabilar ƙa'id, akwai ƙabilar tamim to a ƙarƙashin ƙabilar mudar a ƙarƙashin jama'ar mudar su ne sha'ab kenan to su kuma akwai ƙabilu ƙabilu da dama akwai ƙabilar kinana akwai ita ƙabilar kinana wanda ƙarƙashinta shine kuma ake samun al'imara sune ne a ƙarƙashin ƙuraish kuma sai a samu cukuna, albutun Shi ne kamar a samu usai daga kuma cikin cukuna sai a samu al'afhad afhad su ne kamar banu hashi to haka tartibin yake Allah maɗaukacin sarki ya halicci mutane jama'a jama'a in suka tattaru ƙabilu da yawa suka zamanto babbar jama'a guda ɗaya su ne ake ce musu sha'ab to sannan kuma ƙabila su ne wanda yake asalinsu yake komawa ɗaya kamar ƙuraish kabila ce kinana kabila ce a su imara ce ta kabila to Allah ya ce ya halit ya sanya mu shu'uban wa qaba'il li ta'arufu dan musan juna dan musan juna to Allah yayi haka ne da wannan hikima dan musan juna domin idan Allah yayi mu bai daya ba za mu iya bambance kawukan mu ba Ko yana daga cikin hikimar Allah yana daga cikin hikimar Allah kuma ka duba ka gani hatta a cikin duwatsu Allah ya yi su daban-daban alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humurun mukhtalifun alwanuha wa gharabi sud ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك a cikin jinsin duwatsu ma akwai jajaye akwai bakake sosai wa minal jibali judadun bidun wa humurun akwai farare akwai jajaye wa bibu su da baki kirin haka nan ma daga cikin mutane da dabbobi dabbobi na daji da dabbobi na gida ka gani daban-daban ko karnuka ɗin in ka ɗauki karnuka yadda za ka gani ga ka ga wani karen kamar kyarkeci wani ka gan shi kamar mage kowanne da irinsu Allah bai yi wato don Allah ya nuna gwanintarsa bai yi a halittarsu to daidai ba to haka nan ma mutane ya yi mu haka nan ma mutane ya yi mu yanzu mu a nan da yawa balarabe idan ya zo ba zai iya bambance tsakanin tsakanin bahaushe da da bai rabe ba ko da iyamuri amma mu 'yan najeriya za mu iya bambancewa su duk suna gani dubbai ɗaya ne haka yanzu idan muka je china mu duk muna ganin su masu ƙananan idanuwa ne amma su sun sayin da za su bambance 'yan mantika da 'yan mantika haka yanzu larabawan saudiya ba za mu iya bambancewa tsakanin ɗan najid da ɗan hijaz ba a cikin hijaz din ma ba za mu bambance wanda yake daga cikin kabilu ba irin yan ƙauyuka wanda za ga alharbi da wane ne da kuma alhabar waɗanda suke zuwa suka yi aka haife su a nan wanda su ma kuma tsakankaninsu wato a wannan na aibata wannan waɗanda suke su ba asalin su zuwa suka yi kamar irin waɗanda suka zo asalinsu daga turkiya ko daga pakistan suka zo suka zauna su ake suke ce ma alhabar mu baki in muka je saudiya ba za mu iya gane su ba amma su duk suna ganin bambanci to wannan yana daga cikin hikimar Allah da gwanintarsa da nuna iyawarsa kaga mutane sun fito ciki ɗaya amma Allah maɗaukakin sarki ya sanya kowa da irin kamarsa kai hatta waɗanda yake za su fito su zamanto tagwaye tagwaye waɗanda suke masu kama da juna identical twin sai ka samu wani abu na bambanci da 'yan gidan za su iya bambance su kai wanda kake bare ba lallai ka gane bambancin ba to Allah ya ce duk wannan sassaɓawar da Allah ya yi ya yi shi ne ba don ma'aibata juna ba ba don murinka fifi murinka takabburanci da juna ba murinka jin kan cewa mumu ne duk ba don haka ba ne Allah ya yi haka ne li ta'arafu ai li ta ta'arafu don kusan juna Ku san juna kusan wannan shine wannan wannan ga asalinsa wannan ga asalinsa sai ya nuna cewa abin da yake kawo fifiko takwa ne inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku girma a wajen Allah wanda ya fi ku daraja da martaba a wajen Allah shine wanda ya fi ku jin tsoron Allah wanda ya fi ku takwa to sannan yake inna Allah alimun khabir Allah masani ne Allah masani ne da shi ne ya san abin da zai kawo girma da daraja kuma shi ne ya san abin da ba shi ne zai kawo girma da daraja ba ba ku ne za ku ce girma da daraja yana zamantowa ka zamanto ɗan ɗan kabila kaza ko ɗan jinsi kaza ko ɗan gari kaza Allah shi ne masani kuma a bisa saninsa ya ce girma da daraja yana komawa ya zuwa ga tsoron Allah kuma habib shine masani da koyayyen da abubuwa da suke zahiri da koyayyu saboda haka wanda ya sifantu da sifar takwa din shi Allah shine ya san wannan ba kowa ba to a bisa wannan ne yayin da sahabbai saboda tasirin wannan al'adar ta jin fifiko da kabila suka zo suna ta musu tsakankaninsu har suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah man akramun nas waye yafi daraja a cikin mutane saboda sun san in suka samu wannan maganar daga annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan qurunqus da zai ce kabilar kaza ce shikenan qurunqus har duniya ta tashi to kun ga dan ku san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne na gaskiya sai ya ce wanda ya fi kowanne wanda ya fi girma shine yusuf ɗan yaƙob ɗan ishaq ɗan ibrahim nabiyullah Ibn nabiyullah Ibn nabiyullah Ibn khalilullah annabin allah ɗan annabin allah ɗan annabin Allah ɗan badadin Allah waye zai samu wannan a cikin duk ƙabilun larabawa bayi zai taɓa samun wannan kaga duk sai ya sai duk rusa su a cikin wannan to sai suka ce ya rasulallah mu ba kan wannan muke tambayar ka ba mu ba wannan ne muke so ba yace an butunil arab tasalun kuna tambaya ne daga kabilun larabawa gidajen da ke cikin kabilun larabawa suka ce eh sai ce khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idza faqahu yace waɗanda suke sune ne masu fifiko a jahiliya to su masu fifiko a cikin musulunci idan har suka samu sanin ilimin addini in har suka ya kayyade da cewa idan suka samu sanin addini to da wannan aka rusa a sasin jahiliya shi yasa wannan asali ya zamanto maudu'in hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hudubar bankwanansa hajjatul wada inda ya kira mutane yace ayyuhan nas inna Allah qad azhaba ankum ubiyatal jahiliya wa fakhruha bil adha annasu min adam inna rabbakum wahid wa abukum wahid لا فخر لعجمي على عربي ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى yace ya ku mutane Allah ya tafiyar muku da wannan alfaharin da ake yi ga nasaba da iyaye da kuma fifiko da ake nunawa saboda iyaye yace dukkaninku daga annabi Adam kuke ubangijinku ɗaya ne kuma mahaifinku ɗaya ne shine adam babu falala ga ba'ajami akan balarabe wala balarabe akan wanda yake bobawa ba balarabe ba wala fari akan wala ja akan baki sai da tsoron Allah a hudu barban kwana ya faɗi wannan wannan asasin da wannan abin da aka assasa shi shine yi tasiri al'ummar musulmi kuma za mu gani a cikin rayuwar al'umma misalai akan wannan kun ga dai yayin da ake kirga wato waɗanda suke su ne farkon shiga addinin musulunci wanda Allah ya ambace su da cewa marigaya Allah ya ce a cikin suratul tauba was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar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 daga cikin as-sabiqun al-awwaluna dinnan akwai wanda yake ba balarabe ba bayan ma ba balarabe ba ba jarfata ba shine bilal ibn rabah mai kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bilal wanda ake cewa sayyiduna a ataqahu sayyiduna shugabanmu da shugabanmu ne ya yanta shi domin sai na abubakar shi ya zo ya siye shi daga wajen a umayyar bin ibn khalaf wanda shi ne yake mallakarsa yana azabtar da shi a cikin rairayin makka domin yana cikin farkon wanda suka musulunta kuma lokacin da ya musulunta saurayi ne saurayi ne lokacin da ya musulunta amma ana kirga a sabi kunal awalin da su ake kirgawa bal yayin da ake kirga waɗanda su ne waɗanda muke yankewa muke imani da cewa 'yan aljanna ne ana sashi a ciki kun san ba a yankewa da cewa mutum ɗan aljanna ne sai dai a yi masa ƙaunar yana cikin 'yan aljanna ko da daga cikin sahabbai ne sai wanda annab sallallahu alaihi wasallam ya ayyana su kamar al'ashirar mubashari na biljanna abubakar da umar da usman da ali da abdurrahman bin auf da sa'ad ibn abi waqqas da talha bin ubaidillah da ah, su dai guda goma nan muna yanke kan cewa yan aljanna ne haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan su muna yanke cewa yan aljanna ne haka dalika yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima Zahra saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da cewa ita shugaban matan aljanna haka alhassan da alhussain muna yankewa da cewa yan aljanna ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne shugaban samarin aljanna haka zalika sabit ibn qais ibn shammah me wanda shi ma munasabar wannan surar shi ma wannan suratul hujurat lokacin da aka saukar da ita da aka ce in kuna ɗaukaka sautinku sama da sautin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aikinku za su ɓaci ba ku sani ba ya zauna a gida yana ta kuka saboda shi mai katuwar murya ce bai sanye magana a hankali ba to gashi kuma Allah ya ce in ba ku sassauta sautinku ba yayin da kuke ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aikinku zai ɓaci annabi sallallahu Alaihi wasallam bisa al'adarsa in ya dade bai ga sahabbansa ba ya tambaya ina sabit aka ce ya rasulallah yana gida yana kuka yana cewa aikinsa ya ɓaci saboda yadda yake maka magana bisa yadda sufar sautinsa yake sai ce bal ku ce masa shi ɗan aljanna saboda haka ya cikin wanda suke 'ya'yan aljanna kuma wannan gwarjin sautin da yake yi ba komai ba ne a wajen Allah jalla wahala to kaga da shi sabit ibn qais ibn shamma haka dalika da bilal ibn rabah domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya kira Bilal ya ce ya Bilal menene ya sa ka riga me kake yi ne da hannaji ka a gaba a cikin aljanna bima ne ila aljanna da me ka riga ne? saboda yace menene ya rasulullah yace na ji takun takun kafarka a cikin aljanna shine ce ya rasulullah da na musulunta ban san ina wani aiki ba face in dai ne bije biyan bukata ta wato na je kama ruwa to zan yi alwala ne sallar raka aji sai ce to shi ne wannan shi ne wannan to ka duba ka gani da wannan matsayin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kansa yayin da yake neman aure ya auri yar uwar abdurrahman bin au ƙurashiya zuhuriya daga gidan amina bin wahab mahaifiyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam banu zuhra daga nan matar bilal take yana yantaccen bawa kuma baki ya aure ta haka zalika usama kusan mahaifin usama usama ta bin zai wanda ake ce masa masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan lele ɗan lele don in ana neman wani abu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake gabatarwa saboda yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake son sa dan har cewa yake yi da usama mace ne da sai ne masa ado in gabatar da shi ga manema don a samu wanda yake zai so shi aure wanda zai so ta ya aure ta da mace ne iya matukar yadda yake son usama to amma usama mahaifinsa zaid ibn harisa baran maza Allah sallallahu alaihi wasallam asalinsa ɗan yamani shi fari fat yake can fata ne amma mahaifiyarsa ba habashiya ce umu aiman a wadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gada ku yangar da ya gada daga wajen mahaifinsa saboda haka sai ya fito baki yana da duhu yana da duhun fata har ma mutane suna zargin cewa ba ɗan zaid ba ne ran sai akwai wanda ake ce musu al-mudliji waɗanda suke a cikin larabawa wato suna da ilimin sanin a jinsi kamar yanzu ne da ake da ilimin dna to su ba sai an je laboratory ba munan dna a sai an je laboratory su kawai in suka ga kafa suka ga wannan kafa suka ga wannan kafar sai ce wannan asalin su wata ran da usama da mahaifin suna kwanci a masallaci sun lullube kansu da mayafi sai al-mudliji sai ya zo ya ga kafafunsu sai ya ce inna hadhihi al-arjul ba'daha min ba'd waɗannan kafafun daga daga sashi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da farin ciki da ya ji wannan maganar ya shiga ya ce Aisha baki ji abin da wani ya faɗa ba akan Usama yayi murna da wannan saboda a mutane in suka ji wannan wannan abin da ake ta yi wato wannan musulunci yana mu'amala da abin da ke shine in mutane reality din al'ummar haka yake to a shahid anan Usama tare da duhun fatarsa a mata bin tukai tana daga cikin almuhajirat na farko kuma ana magana kenta da kuma girman asalinta tana da cikin manya-manyan gidajen quraish lokacin da lokacin da mijinta ya sake ta bayan ta gama idda sai ta nemi a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan kika gama idda ki sanar da ni da ta gama idda sai ta je ta gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce su waye suka zo suna neman auren ki sai ta ce da Muawiya ibn Abi Sufyan da Abu Jahal to Muawiya kun san shi shine dan Abu Sufyan Abu Sufyan sune shine sayyidu Quraysh shi ne cikin manya-manyan ƙorashawa shi ya jagorance su lokacin yakin uhud da lokacin yakin Ahada. kafin ya musulunta to mu'awiya ɗansa saboda haka kun ga ƙimarsa a cikin larabawa abu jaham shi ma ba ƙorashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'awiya ba shi da dukiya talaka ne abu jaham kuwa baya sauke sandansa daga kan kafadarsa ma'ana mai yawan dukan mata ne sai ce mata ki auri usama ba ta so ba ba ta so ta ce sai na aure shi sai na zamanto ni ne wato ake kyashin cewa ina ma da sauran mata su ma su ne suka samu sa'ad da na samu na aure usama to ka duba ka gani shi usama mahaifinsa barani bawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ce ta ba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ibn harisa ya yanta shi har ake ma ce masa zaid ibn muhammad kafin ayar qur'ani ta zo ta hana wannan amma dai ba asalin ba ne don dan asali shi zai irin kai hari din nan da ake yi sune larabawa suka kai hari zuwa ga kabilarsa suka kamo shi suka zo suka sayar da shi a kasuwar bayi na maka hadija ta saye shi shi ya ne ma yana cikin bautar yan uwansa suka zo sun ji labari yana maka suka zo suka ce ma a duk abin da ake so za su biya don su fanshe shi sai manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ce ku tambaye shi idan yana in ya zaɓe ku ku ɗauke shi ba tare da kun biya ni ko kwabo ba in ku yace ni yake so to wanda yace ni yake so ya zauna tare da ni ba zan fifita shi ba da duk abin da za ku bani sai suka tambaye shi sai yace a'a ai shi wannan maulana ta da ya gani wannan wanda yake mallakarta ba zai bar shi ba da duk abin da za a ba shi a duniya suka ce me yasa ne ka ya zai ka fifita bauta akan yanci yan uwanka sun zo mata babbannin ka su tafi da kai amma ka fifita ka zamanto cikin bauta ya ce ba zan nemi musayi da wannan da wannan mutumin da ke lokacin ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai zamanto annabi ba to shine yace to tunda ku haka ne ya zabe shi akan danginsa ya yanta shi to da kaga bawa ne asali don haka ɗansa ma zai zamanto asalinsa na bauta ne amma wannan bai hana ya zamanto cewar an ne annab sallallahu alaihi wasallam ya neman masa auren wadda take ake ganin babba ce mai daraja a cikin quraish to kamar yadda aka yi wajen auratayya haka kuma aka yi wajen shugabanci maza Allah sallallahu alaihi wasallam da firasar da Allah madaukakin sarki ya bashi ya gane cewar sifofi na shugabanci suna tare da zaid shi yasa lokacin da za a je yakin mota wanda shine yaki na farko tsakanin musulmi da romawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya zaid ya zama to shine komanda idan aka kashe shi Abdul ah, Ja'far ibn Abi Talib ya zama to shine komanda in aka kashe Ja'far Abdullah ibn Rawaha ya zama to shine komanda kaga dai Ja'far dan bakwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma ya tashi karkashin Zaid ibn Haritha da a shekara da ta biyo baya bayan yakin a bayan yakin Tabuk tunda domin abinda aka yi ma musulmi a yakin mota Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin Tabuk dan ya fuskanci sojojin Rum Rum suka ji tsoro ba su fito ba saboda haka shekara mai kewayowa shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati ya ce a usama ya shugabanci rundunar mayaka da za su je su yaƙi da rom a wannan shekarar a lokacin nan usama bai kai shekara ashirin ba ana ta gunaguni annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuna suka akan shugabancinsa kamar yadda kuke suka akan shi kuke suka akan shugabancin mahaifinsa yace wallahi innahu lajadirun bil imara ya rantse da Allah yace wallahi ya cancanci shugabanci sauraka anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana asali wato ya nuna mana ka'ida ba asali shine zai tabbatar da sifar shugabanci ba wannan abinda Allah yake sawa ne a cikin bayinka yana ba da falalarsa ga wanda ya so to kuma abin da ya gani kenan a cikin zai abin da ya gani kenan a cikin usama saboda ka kunga yadda aka rusa alfahari da jinsi da jin cewar wato kasancewar a cewar yanci na kan cewa kai ba asalinka na bauta ba Shi ne zai baka matsayi annabi ya rubuta wannan to kamar yadda kuma ya a wannan haka zalika ya nuna kan cewa dangantaka ta harshe ko ta jinsi ba ita ce take tabbatar da matsayi ba akwai daga cikin sahabban farko akwai wanda yake mutumin rom kamar haif a rumi wanda shi asali a makeri ne makeri ne wanda ya zo ya zauna a makka lokacin da za a yi hijira ya tashi zai tafi sai kafiran makka suka zo suka ce masa ai abin nan a ai dukiyarka a nan ka same ta sau da ka ba za ka tafi da dukiyarka ba ba za ka fita ka bar mu ba kamar nan inda ake ce ma repatriation of funds ko eh, ka samu kudinka a nan saboda haka za a sa maka takunkumi ba za ka iya fitar da kudinka waje ba za a kare tattalin arzikin ƙasa haka suka ce masa ya ce musu to kun san dai inda akwai takobi a hannuna ba wanda zai iya fuskanta ta daga cikin haka dalika inda akwai tare da ba wanda zai iya fuskanta ta daga cikin amma idan kuna tsammanin wannan abin duniya shine zai raba ni da hijira zuwa ga Allah da manzansa ku ɗauka sallallahu alaihi wasallam ya ba su dukiyar dukiyar da ya tara savings ɗinsa da investment ɗinsa da komai da ya yi tun zuwansa ba shi ba ɗan gari ba ne ya tattara ya ba su shi ne yana zuwa madina maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganinsa ya kama faɗa o su hai cinikin nan naka ya yi riba ya hai shi ne aka ce Allah ya saukar da aya a kansa ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله بصير بالعباد daga cikin mutane akwai wanda yake sayan kansa domin neman yardar Allah to aka ce wannan ayar ta sauka ne akan suhai kaga dan rumi amma ga irin abinda Allah madaukakin sarki ya bashi ga Salman Salmanul Farisi wanda in ana maganar kowa saboda larabawa kowa zai faɗi kabilarsa shi ba shi da wannan kabila da haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke magana ya ce salmanu minna alal bai salmanu yana cikin mu yan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka al'umma ce da ta tattara wato mutane da sabanin jinsinsu daban-daban ba tare da nuna wani bambanci a tsakankani ba don haka ne ta zama to al'umma mai ƙarfi kuma wannan asalin shine ya tafi har zuwa waɗanda sahabbai suka rene su har zuwa waɗanda sahabbai suka rene su sayyidina umar radiyallahu anhu ya sanya nafi ibn abdul harith al-khuzai ya to shine gwamnan sa a makka shine gwamnan sa a makka sai ya hadu da nafi sai ya hadu da nafi ya taho madina suka hadu daidai wanda daga cikin irin wuraren alwaha irin wajen ruwa din nan oasis sai ce wa ka bari a makka ya zamanto shi ne ke kula da al'amarin kasa ne uban kasa a makka bayan ka taho sai ya ce abdurrahman ibn abza ya ce yana daga cikin larabawa ko yana daga cikin wato waɗanda bayi da aka yanta su yace minal mawali yana yace yana daga cikin bayi da aka yanta su sai ce a ah, a cikin larabawa baka samu wani ba sai shi sai ce ya amiral mu'minin shine a ya karanta ya haddace sura kaza da kaza kuma ya san ilimin rabon gado sai ya ce sallallahu annabinku sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya yace inna allaha yarfa'u bi hadha kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin Allah yana ɗaukaka mutane da wannan alkur'ani kuma ya kaskantar da wasu to irin wannan ya faru ga abdulmalik ibn marwan da shi da ibn shihab zuhri malamin imam malik babban malamin hadisi a wataran az-zuhri ya zo garin hedkwatar. daular banu umayya a damascus ya zo damascus dimash sai abdulmalik ibn marwan sai yake tambayarsa yake cewa wa kabari wanda yake shine aka mayar ake gani shine shugaba a makka sai ce afa ibn abi rabah yace shi afa ibn abi rabah balarabe ne ko ba ajami ya ce ba a eh, eh, ko mawali ne yana daga cikin mawali wato waɗanda suke barori da aka yanta su sai ya ce yana daga cikin barori za mu zo mu ƙara za muna da wani namuzar a kan shi na afa kan na manta don ambace shi insha Allah sai ce to da me ya samu wannan shugabanci sai ce na ciwon riwaya da addini da riwayar ilimi addiyana shine riko da addini addinin ba wai kawai ya haddace abubuwa ba war riwaya da kuma sani ya tattara ya tattara ma'lumat ya tattara abubuwan sani yayi riwaya ta ilimi yayi riwayar qira'at yayi riwayar hadisai yayi riwayar ra'ayoyin sahabbai duk ya tattara kuma yana aiki da su shine diyana din akan sa yake sai ce to wane ne a Yaman wane ne shugaban mutanen Yaman yace Tawus ibn Kaysan almajirin imam almajirin ibnu abba yace shi tsawus din nan yana daga cikin larabawa ne ko kuma yana daga cikin waɗanda suke ba larabawa ba bayi da aka yanta su yace min almawali yace Ya yace to yanzu <clears throat> a nan inda muke a sham wa za a ce shi ne za a ce shugaba yace makhul makhul ash shi makhul din nan baki ne kuma wadda ma ta yantar da shi mace ce bawan mace ne sai ya ce shi kuma da me ya sami wannan fifiko shi ma ya ce irin abin da afa ya samu haka ya bi shi ya ce misrafa ya ce yazid ibn abi habib malamin lai. ya ce to can khorasan fa can wajen su pakistan kenan ya ce abdahas ibn Muzahir. ya ce jazira fa ne wanda da yake tsakanin iraq da syria ya ce maimun ibn mahran shi ma duk ajiyance mawali ya ce to albasrafa basrafa sai ce alhassan ibn abin aka ce ya tambaye shi daga larabawa koko daga mawali ya ce min al'arab ya ce yanzu na sanyin zuciya a ce dukkan waɗannan cibiyoyi na addinin musulunci ba balarabe ɗaya da za a ce shi ne shugaba yace sai shine yace yanzu na samu dan zuciya to wata al'umma ce za ta zo ta gina irin wannan waɗanda suke ake ganin su sune ne koma baya bayi da aka yanta su amma su zama to su ne jagorori a izina ibn abi rabah inna bakar fata ne kuma bakar fata a lokacin da shugabancin al'ummar musulmi yake takama da tsarkin jinin larabawa saboda banu umayya sun karfafa larabci da larabawa sun karfafa larabci da larabawa to amma a lokacin nan a tsaha ibn abi rabah baka faka ne bawa ne da aka yantar da shi gashi gurgu gashi mai shanyayyen hannu wataran abdulmalik ibn marwan ya zo makka lokacin aikin hajji sai a fa ibn ya je wajensa saboda girmama shugaba yana zuwa sai a fa ibn sai abdulmalik ibn marwan ya sauko daga kan karagar mulki ya kama a fa ibn abi ya zaunar da shi a kan karaga ta mulki ya zaunar da shi ana sannan sai ya ce masa mecece bukatarka ya aba muhammad mecece bukatarka ya ce masa ka kula da haramin makka da haramin madina domin su ne zuciyar daular musulunci ya ce na biyu ka kula da 'ya'yan almuhajiru na wal ansar domin da ƙoƙarin ne da musuluncinsu ka samu zama akan wannan karaga kuma kada ka ƙulle ƙofarka daga buƙatar mabukaci sai kai ma Allah ya ƙulle maka ƙofarka ya ƙulle masa ya maka ƙofarsa sai ce to ya abba muhammad wannan bukata ce ka faɗa ta wasu kai me ce ce bukatarka sai ce ba shi da bukata wajen makhluki abdulmalik ibn marwan ya kabbara ya ce duk wanda yake so ya ga girma da daraja to ya zo ya ga wannan sannan ya raka shi ya tafi da shi to irin wannan tarbiyyar ita ce magabata na kwarai suke a kai wanda da haka suka gina al'umma da babu kamata al'umma wadda ta ɗauko wato fannuka daban-daban na ilimi ta amfana da ilimin da ke wajen farisa na yadda suke tsara mulkinsu da yadda suke yin da yadda suke fitar da wato rijista da yadda suke yin bajet duk musulmi suka ɗauki wannan ba su kyamace shi ba saboda a cikinsu akwai waɗanda suke ɗan asalin farisa ɗin ne haka zalika aka ɗauko waɗanda suka je kamar lokacin da suka je andalus lokacin da suka je andalus suka tafi da abin da suka ɗauko na ilimin gabas wanda a lokacin nan turawa hamajiyun ne barbarians ne bobaye ne wanda ba san komai ba suka zo suka kawo ci gaba wanda a tarihin andalus kamar yadda masu tarihin andalus suka nuna andalus ba ta taɓa samun ci gaba a wajen sha'anin noma da ci gaban rayuwa ba irin a lokacin da musulmi suka zauna a andalus wannan shekarun da suka yi suna mulki a andalus don a lokacin nan wato ba su san wai a mutum saboda sarauta ko saboda dukiya har ya kafa library ba sai a andalus ne suka zo suka so maganin library ta farko suna ba da labari kamar wannan fadar na manta sunanta wata non ce fadar cocin catholic yar germany da ta zo ziyara andalus ta rubuta a cikin diary dinta tana siffanta irin abin da ta gani daga cikin abin da ya ba ta mamaki shine cewar yadda za ki ga private individuals mutane saboda dukiya da suke da ita suna da library babba wanda su a can ba taba sanin ma menene library ba to saboda sun yi amfani da ci gaban da ke sauran al'umomi suka haɗu suka gina al'umma guda ɗaya saboda Allah maɗaukacin sarki ya ce musu inna akramakum inda Allah ya wanda ya fi ku girma a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah ba wai wanda yake ɗan wani jinsi ko dan wata kabila ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min afa'i rabbik kowanne daga cikin waɗannan muna kara musu waɗannan su ma mu kara musu daga kyaututtukan ubangijinka wa ma kana ata'u rabbika mahzura kyautar ubangijinka ba abin hanawa bane ba kai saka hana kyautar Allah wanda Allah madaukakin sarki ya tashi bashi kyauta ba zai bashi kyauta ba saboda yayi magana da kai ko ya nemi shawararka ko ya dubi jinsin sa abin da yake yi daga mahzul irada ne abin da ya nufa to musulmi su suka san wannan to mu dawo cikin wannan al'umma tamu a tarihin wannan al'umma Allah madaukakin sarki ya albarkanci wannan al'umma da jihadin Shehu Usman dan Fodio aka samu jaddada addinin musulunci aka rayar da abin da ya rubuce na cakudar musulunci da shirka cakudar musulunci da jahiliya cakuɗa tauhidi da shirka da bautar wani Allah tare da Allah da sunan ana addinin musulunci ya tsarkake ƙasa daga shirka ya raba wannan al'umma da ya raba wannan al'umma da shirka da canface canface ya dawo da su akan tauhidi ya kakkabe tasirin bid'o'i da canface canface da karkasa ya kakkabe su daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayar da sunna ya kashe bid'a ya assasa daula a bisa koyarwar addinin musulunci daga abubuwan da malaman addinin musulunci suka faɗa ba daga wani littafi na ƙabilarsa ba in ma da a ce akwai ga littafansa na kamar bayanin jubil hijrati alal ibad wa nasbil imam wa iqamatil jihad abubuwa ne wanda yake kawowa da dalili daga alkur'ani da sunna da ijma'i malamai daga littattafai waɗanda suke ba su kai irin tafan da suka yaɗu ba yanzu a cikin al'umma ba su kai irin wannan ba su kai da yawa ba a cikin tafan a cikin rubutun shehu ba za ka taɓa ganin ya yi kotun daga sahih muslim ba ya samu sahihul bukhari saboda malamin sa jibril da ya je misra ya shigo da shi har suka samu suka karanta shi an ba za ka ganshi yana kotun daga sahih muslim ba amma zai ta kawo maka hadisai daga cikin sahih bukhari kamar da za gani a cikin iya sunna saboda haka da addini da addini da da nusus na addini ya jaddada addini kuma shi yasa a dukkan garuruwan da suke sune ne manya-manyan garuruwa na musulmi a wannan kasar waɗanda suka soma yin hijira suka tafi wajensa almajirai ne almajirai ne waɗanda dama su karantarwa suke ilimi ne yasa suka suka suka san cewa wannan malami ne wanda ya zo yana kira ya zuwa ga Allah ba kabilarsa ce ta jasu ba bal da yawa daga cikin abubuwan da ya yi da yawa daga cikin abubuwan da ya yi don shiryar da al'umma bai yi su ma da yarensa da harshensa na fulatanci ba ya yi amfani da harshen hausa wajen waƙoƙi na shiryar da al'umma kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya sanya harshen hausa ɗin wato bai mutu ba domin idan da a ce ya tsaya a kan ƙabilanci ne daga baki ɗaya za a sanya dukkan bayanai su koma da filatanci amma hatta wasiƙu da ake rubutawa tsakanin sarakuna da larabci ake yi kuma ilimin addini na larabci ake ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kamar yadda wani malaminmu a kano yake gaya mana ita ɗaya daga cikin dalilan da ya sa wato a ɓangaren sokoto da su a katsina da hannun zazzau ya zamanto ilimin fikihu ya fi ƙarfi bisa ilimin alƙur'ani wanda barno kuma take rike da shi dalilin da ya sa ake wannan saboda duk wani mukami da za a baka ko a baka mukamin wayi ko A alƙali ko sa'i mai karɓar zakka ko mahutun alƙali malamin gaban sarki duk wani mukami da za a baka qualification ɗin shine saninka ga sanin saninka ga ilimin fiqhu in ka san ilimin shari'a to shi ne za samu wannan shi yasa sai ya zamanto malamai da ɗaliban ilimi aka shagaltu da neman ilimin shari'a ilimin hadda alkur'ani kai rauni su kuma borno suna nan rike da ilimin hadda alkur'ani yanzu ne hadda Qur'ani ta ke yaduwa a nan bangaren na arewacin najeriya to da kamar a ga wannan tasiri tasiri ne fa wanda ya tasirantu a cikin al'umma wanda har ya zamanto muka zo muka same shi a zamaninmu idan da kamar a ce shehu usman ya assasa daula akan kabilanci ne da a cikin sauki zai tabbatar da harshen fulatanci ya zamanto shine harshe da yake lingua franca na daular musulunci amma bai yi wannan ba domin maksudinsa isar da sako sauraka kamar yadda aka samu abinda a harshen administration da harshen ilimi shine dai larabcin nan shi yasa nema baka ga an fassara littattafai na usul na musulunci zuwa harshen hausa ko harshen larabci ko harshen fulatanci ba kamar yadda indiya suka yi kun san indiya da yawa daga cikin abubuwa na ilimin addini an mai da shi zuwa yaren urdu da yawa daga cikin abubuwa na ilimi amma mu kaga littattafai ahalari din nan sai yanzu cikin zamanin nan ne ake fassara shi zuwa hausa da su risala dinnan. sai dai ka je ka karanta su da larabci don ilimin ya zama ya samu asali abinda suka gadon mana kenan abinda suka yi kenan yau da kamar a ce abu ne wanda yake na kabilanci da za su assasa yaransu cikin sauƙiya da za a ce ahalari an mayar da shi da fulatanci dole sai ka je ka koyi fulatanci inda kana so ka san addini ko risala al misali kamar yadda aka yi a can indo pacific continent india da pakistan amma abinda wajen sanar wajen jan hankalin mutane da wa'azi to za ga akwai waƙe da aka yi da da fulatanci akwai wanda aka yi da hausa a cikin akwai ƙasidu na shehu wanda yake yi da hausa saboda haka wannan ya sa ya zamanto al'umar ta zamanto ta karbi dukkan ɓangarori dukkan ƙabilu daban-daban za ga a cikin gari guda an samu waɗanda suke daga sun zo da wata kabilan ne amma kuma sun zauna a cikin matsayin al'umma ɗaya kamar mu a can kano muna da dandalin turawa dandalin turawa ɗin nan wajen da larabawan tuni da libya da algeria da morocco idan sun zo a nan suke sauka shi yasa ake ce masa dandalin turawa turawa ma'ana farar fata domin turawan ingila da suka zo ba turawa ake kiransu ba nasara ake kiransu ba a ce musu turawa turawa harshe ne da ake faɗa ma larabawa harshe ne da ake faɗa ma larabawa shi yasa za ka ga ranar sallah mata da tijai mata masu bara in ana dawowa daga masallaci suna barkanmu da sallah barkanmu da goda Allah turawan sidi malamai aka suke cewa turawan sidi sidi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wato turawan annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙarfi da yaji turawa suka yaki da a daina ce musu nasara a rinka ce musu turawa amma asali larabawa ake gama ake amfani da shi to muna da kama a nan kano muna da dandalin turawa akwai tujin nufawa akwai zangon bare bare duk waɗannan wurare ne waɗanda yake waɗanda ba 'yan asalin hausawan kano ba ko fulanin kano da suka zo suka zauna a nan wajen amma duk aka zama to al'umma guda ɗaya babu wani bambanci da kai. to wannan shine addininmu da haka addinin musulunci ya gina al'umma wannan abin da addinin musulunci yake a kai shi makiyan addini suka ɗauka suke gina tasu al'umma shi makiyan addini waɗanda ba musulmi ba suka karanta tarihi suka ga yadda addinin musulunci ya gina al'umma su ma suke ɗauka yanzu ƙasar da take takama da kanta ta tafi kowace ƙasa zama cosmopolitan ta tattara jinsi daban-daban ai ƙasa america ce saboda duk ka zo na zo ne babu wani wanda yake zai ce zai alfahari da jinsinsa in banda yanzu da irin su trump suka zo da abu da wautarsu da suke yi da kuma wata manufa irin tasu wanda yake su ma sun ɗauki manufa ne ta siyasa tasu ta cikin gida shi ne su suke wannan amma asali amerika ba haka suka gina ta ba ko ba wani abu ne illa sanin tasirin addinin musulunci yadda addinin musulunci ya gina al'umma shi sa za ga a cikin a tarihin al'ummar musulmi za ka samu mutane daban-daban amma duk an haɗu kowaɗanne mutane sun gina nasu irin al'adun amma bi musulunci shine integral part shine abin da yake yayi shafin ɗinsu za ga al'adun musulmin indonesia da malaysia da brunei za ga kusan suna kama da na 'yan malaye ne waɗanda su musulunci ya je wajensu ba ma da jihadi musulunci ya kai ba za a ga duk irin ɗaura ɗan zanin nan nasu da in an yi da irin da yi irin ladabinsu na manya da yin da suke ma alƙur'ani don an idar da sallah a zama ana ya nabi salam alaika ya rasu salam da dai bi irin wanda su suke yi haka in ka je pakistan haka in ka je afghanistan haka in ka je turkiya haka in ka je morocco haka misra haka tuni haka libya kowaɗanne da irin nasu amma dai addinin mutunci shine ya hada sai ka je makka tukuna sannan za ka gani ka ga yadda mutane suke daban-daban amma duk sun haɗu allansu ɗaya kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ‘yan uwa babban darasin da za mu ɗauka a cikin wannan dangane da wannan aya shine wato a haɗin kai da zama al'umma ɗaya haɗin kai akan kalmar Allah akan igiyar Allah ta haɗa mu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala ta tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah dukkaninku kada ku rarraba abubuwa da za su kawo rarraba tsakankaninmu suna da yawa to Allah ya hana su ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات كركو زمان تو كمان da suka rarrabu suka sassaba da juna bayan hujjoji mabayyana sun zo mu to sanin tarihin addinin musulunci da yanda magabata na kwarai suka yi wajen gina al'umma wannan shine bayyanannan hujjo bayyanannun hujjoji da suka zo mana to kada mu rarrabu mu sassaba wannan kokari da ake na tayar da kishin kabilancin hausawa a kan wato a kan fulani ko kuma a kan waɗansu ƙabilu da neman kawo rarrabuwa wannan haɗari ne kuma ba haka ake gina al'umma ba abubuwa da suka faru na tarihi wanda suke na kurakurai na tarihi dole mai in itirafi da su a cikin tarihin al'umman mu san da su mai maganin su maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu al'ummar larabawa suna cike da irin suna waɗannan miyagun abubuwa da suka faru na tarihi kamar akwai cin zali da aka yi kisan kai wanda wannan kisan kan ya haifar da gaba da ɗaɗɗiyar gaba ko kuma wani bashi wata mu'amala da aka yi ta kuɗi da ta haifar da mummunar gaba a lokacin hudubar bankwana annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace yace jahiliya jahiliyyati mawdu'a ta ta qadami hada dukkan wani jini na jahiliya da ake cewa ba ɗauki fansa ba yace na taka shi ina karkashin kafata wato amanta yace riba ta jahiliya ga baki ɗaya na rusa ta kuma ribar farko da zan ruguza ta ita ce ribar mu ribar abbas don abbas a lokacin kafin musulunci yana ba da bashi da kudin ruwa yace duk wannan kudin ruwan da na bashin abbas da yake bi yace ya rusa shi ya yace da shi zai faru to wannan shine peace and reconciliation sasantawa da daidaitawa ɗaya daga cikin babban kuskurenmu da muka yi babban kuskuren da al'umma za ta shi ne irin waɗannan abubuwa na kurakurai da aka yi a cikin tarihi a manta ba a kasanta a tsakani ba wanda su makiya suke amfani da shi domin su haifar da daɗaɗɗiyar gaba yanzu babban abinda makiyanmu wanda suke yaƙi da mu waɗanda ba musulmi ba a wannan ƙasar don kasan duk abinda babu waɗanda suke nuna wato tsangwama da rashin aminci da rashin son a zauna lafiya irin waɗanda ba musulmin ƙasar nan ba kiristocin ƙasar nan in banda haka menene menene rigima a kan cewa waɗansu jihohi sun ce saboda tsananin zafi za a yi hutu ga 'yan makaranta lokacin watan azumi ranakun da aka samu na hutu za a ɗauko su ne daga cikin ranakun wani hutun daban wai don kawai an alaƙanta shi da azumi suke ta kwarmato suke ta hayaniya saboda rashin son zaman lafiya to wannan abin shi yasa suke amfani da kurakurai na tarihi wanda ya faru a cikin al'ummarmu domin wato su daɗa ƙara iza wutar gaba da rashin son zaman lafiya tsakanin mutanen wannan bangaren na kafin nan arewacin Najeriya hakika an samu abubuwa na kurakurai na yaƙe-yaƙe da aka je aka yi da nufin ɗaukan wato kwasan bayi ba a kai musu addinin musulunci ba da hana mutane su shiga addinin musulunci ana ganin in sun shiga addinin musulunci ba za a mayar da su bayi da za su zamanto suna ta noma a gonakin sarki ba an yi wannan a wurare daban-daban wajen da yanzu su ne suka zamanto su ne hedikwatar da ake da aka kafa domin yaƙi da musulmi da musulunci na arewan najeriya irin waɗannan kurakurai dole ne mu yi itirafi da su kan cewa an yi kuskure kuma wannan ba addini ba ne kuma kowace al'umma tana yin kuskure mu san yadda za mu sasanta kamar yadda kasashe da dama suka yi irin wannan kamar yadda tutsi da husu suka yi a ruwanda bayan kashe-kashe da aka suka zo suka yi dan wannan peace and reconciliation nan amin wato zaman lafiya da sasantawa wanda jagororin al'umma inda hangen nesa irin wannan yawa jaba ce an yi domin a toshe kafar waɗanda suke so su yi amfani da wannan domin rubuta wannan al'umma sau da haka yanzu duk waɗanda suke ta kira a kan wato a cewar akwai wata ƙabila da suka zo suka mamaye da sunan addini amma ba addini ba ne ƙabilanci ne yadda ya zamanto irin su shehu usman ma ba su tsira ba ana ganin shehu usman kawai shugaba ne na ƙabilanci na mulkin mallaka da juyin mulki kawai ya yi shi ma ɗan ku ne ku ya yi ku da ta ne ya samu dama saboda haka mu ma kowa ya samu damar su ke nasa kudin irin waɗannan maganganu da zai da ruguza mana asalin abinda ya ba mu wannan al'umma alkadarinta to duk wannan ya kamata mu tashi in mu suna da hangen nesa a samu a ga yadda za a yi maganin waɗannan al'amura kuma su waɗanda suka ɗaura kamar wannan yaki dole ne a yayata su a nuna ma al'umma kan cewa waɗannan makiyan al'umma ne domin duk waɗanda za su tayar da saɓani a tsakankanin al'umma da suke guda ɗaya to wannan su ne waɗanda za su ruguza al'umman nan tunda al'umma tana da ƙarfi in ta zama to ɗaya take a ɗaure take kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ka tafshalu wa hukum wasu biro, kada ku rinka jayayya sai ku yi rauni kuma ƙarfinku ya tafi ku yi haƙuri saura ka mu ɗauki wannan shine abinda magabatanmu na ƙwarai suka yi da haka Allah maɗaukakin sarki ya ba su izza kuma kar mu manta da wasiyar da Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana mai riko da ita kyan Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tahzanu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ah, kada ku yi bakin ciki kada ku yi raki kada ku raunana ku ne maɗaukaka in kuna da imani in dai muna da imani Allah ya mana alkawarin ɗaukaka rashin mu da sha'anin imani shine ya kawo aka tozarta al'amarinmu yanzu da hadda za ka ga kan cewar ana cewa ai duk wani musulmi duk wani musulmi duk wani jagora na musulunci yana da farashi yana da farashi sai dai in baka biya farashin da ya dace bane za ka same shi ba bayan kuma da an san kan cewa musulmi a ƙasar nan yana cikin talauci amma ka ce ya sadaukar da amanarsa ko ballantana a ce ka sadaukar da imaninsa da addininsa don wani abu na duniya ba ka samu wannan ba to ɗaukakan mu tana cikin imanin wa a launa in kuntun mu'mini ku ne maɗaukata in ku mu'minai ne na umar ya musarta wannan ayar da cewa mu mutane ne da Allah madaukakin sarki ya ba bamu izza da musulunci duk wanda muka nemi izza a cikin wani abu ba addinin musulunci ba sai Allah ya wulakanta mu saboda haka mu rike wannan darasi shine zai dawo mana da izzar mu a wannan kasa kuma mu sani cewa izzar musulunci da izzar musulmi shine dalilin zaman lafiyar wannan kasar tamu a filin zaman lafiyar wannan kasar samu izzar musulunci da izzar musulmi yayin da musulmi muka watsar da musulunci muka watsar da izzar da Allah madaukakin sarki ya ba mu to ba za mu taɓa samun zaman kasar ba ta taɓa samun zaman lafiya ba ai muna ganin makwabtanmu muna ganin abin da yake faruwa a sauran wurare kuma babban abu alƙawarin Allah ne jalla wa ala Allah madaukakin sarki ya sanya mu a tafarkin magabatanmu na kwarai kuma allah maɗaukakin sarki ya dawo daga musulmi da su a wannan ƙasa allah ya ba mu ɗaukaka da ɗaukakar addinin sa kulu ƙauli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk